يا مسلما أهوى ولا يهواني قلبي بكى متسائلا عن إخوة الإيمان عفوا أخي دكا يبودا قوديا sun tabbata ga Allah subhanahu ta'ala muna gode masa, muna neman taimakonsa da agajinsa da kulawarsa, wanda Allah ta'ala shirye shi shine cikakken shiryayye wanda Allah ta'ala ya batar da shi babu mai iya shiryar da shi salatin Allah da ɗaukaka da daraja su tabbata a bisa cikamakin annabawa shugaban manzanni wanda Allah ta'ala ya aiko shi domin ya zama rahama ga talikai sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da iyalan gidansa masu daraja da sahabbansa yardaddun Allah da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa har zuwa ranar sakamako in ba a manta ba a baya mun yi magana yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya fataho makka da kuma yadda ya je ta'if da kuma abin da ya faru a yakin Hunai. bayan dawowar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama gida daga yakin ta'if da, da kamar wata shida kamar yadda fathul bari ya kawo cikin juz'i na takwas shafi da tamanin da hudu nan kuma asira annabawiya a sahiha ta dr akram a cikin juz'i na biyu shafi na ɗari biyar da ashirin da biyu cewa a cikin watan Rajab shekara ta tara bayan hijira aka fita yakin Taboka kamar yadda yazo a cikin Ar-Rahiqul Maktum shafi na 432 Taboka tana arewacin Hijaz tsakaninta da Madina kilomita 778 a wannan lokacin Larabawa da suke zaune a wannan yanki na Quda suna ƙarƙashin mulkin Rumawa ne wannan yaƙi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fita wanda shi ne yaƙi na ƙarshe daga cikin yaƙuƙuwansa kuma mafi nisa wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya jagoranta da kansa malamai sun yi saɓani game da dalilin fita wannan yaƙi kamar haka domin ɗauko fansa na kashe masinjan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai suna alharis bin umair al-azdi wanda wani mai suna Habilu bin amru al-gassani ya kashe shi tare da cewa ba a kashe masinja manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko ɗaya ba sai wannan shine na farko shine na ƙarshe cikin masinjojin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya aika wanda aka kashe malamai na biyu suka ce domin ɗaukar fansa kwamandojin yaƙi na na mu'tata da aka kashe wato su ukun nan Zaid bin Haritha da Ja'far bin Abi Talib da Abdullahi bin Rawaha masu ƙauli na uku suka ce domin labari ya zo wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama cewa rumawa sun haɗa kai da wasu ƙabilun larabawa wato suna shirin kawo wani gagarumin yaƙi zuwa madina da niyyar kawo ƙarshen addinin musulunci to wannan hatsari da aka ji shine dalilin fitar annabi sallallahu alaihi wasallama in ji malamai na uku masu faɗar dalilin fita yaƙin taboka na hudu dalilin wannan yaƙi shawara ce daga gurin wasu mutane cewa ƙasar sham ƙasa ce ta annabta da annabawa kuma ta fi kusa da garuruwan da suke da kusa da wato gwamnatin musulunci sannan kuma guri ne da yake da wato mahimmanci ga musulmi ta ɓangaren tattalin arziki da siyasa da zamantakewa da haka duk wanda wato ya iya juya ƙasar sham to yana da ragamar juya ƙasar larabawa da ƙawayenta da maƙotanta domin daular da ta fi ƙarfi a duniya a wannan lokaci ta ce daular rum kuma wannan yaƙi yana wato ainihin wato tabbatar da wani abu ne na ƙarin ƙarfin musulmi a wannan yanki kuma da kawar da barazanar da ake ji na rumawa waɗanda za su iya afkawa musulmi a kowane lokaci masu dalili na biyar suka ce dalili cewa wasu yahudawa suka zuga musulmi domin su shiga hatsarin yaƙi da rumawa don suna ga kamar yaƙi da rumawa ba zai ba musulmi nasara ba saboda irin yawan da suke da shi Masu dalili na shida suka ce an fita ne kawai domin yaɗa addinin Allah da kare shi, wanda dama shi ne manufar jihadi, a yaɗa addinin Allah, a kuma kare shi, a kuma shigar da waɗanda ba musulmi ba cikin musulunci, kuma a yaɗa zaman lafiya da adalcin musulunci a bankasa Wannan yaƙi na Taboka ya bambanta da sauran yaƙuƙuwa ta fuskoki da dama. Na ɗaya nisan inda za a, ba a taɓa zuwa yaƙi mai nisansa ba. Na biyu yawan kafiran da za a fuskanta, wanda a can baya ma mun yi bayani a yaƙin mu'utata su kansu wato ruma sun fito da soja dubu ɗari kuma laraba wanda suke goya musu baya sun fito musu da, da runduna dubu ɗari wanda suka yi alliance ga baki ɗaya domin a yaƙi musulunci na uku tsananin rana a wannan lokaci ana tsananin rana sannan na hudu matsi na tattalin arziki da ake ciki a wannan lokaci wanda ba kowa ne zai iya daurewa ya fita a cikin wannan fatara da yunwa da ake fama da shi ba na biyar za a rabu da iyali na tsawon lokaci ba kuma wanda yake da tabbas dawowa don haka dole sai kayi shiri kayi wasiya kayi bankwana da iyalanka daidai lokacin da kayan amfanin gona ya fara nuna wato shine wato abin hali na shida da ake ciki a wannan lokaci don haka akwai jarabawa manomi ya yi noma ya kusa girbi ko kuma 'ya'yan itace sun nuna ya kusa tsinka a ce a zo a fita yaƙi ba tare da an tsinka ba an sha wahalar noma ba a kuma ci gajiyar abin da aka noma ba a ce a zo a fita yaƙi a cikin wannan akwai wato wani abu saboda waɗannan dalilai da makamantansu ya sa wannan yaƙi ya zama jarrabawa domin tantance muminai na gaskiya masu ƙaunar Allah da manzonsa sallallahu alaihi wasallama da musulunci fiye da kawunansu da dukiyarsu da ‘ya'yansu da matansu da iyayensu da duk duniya ga baki ɗaya da kuma bara gurbi munafukai masu wato raba ƙafa, ‘yan jabu maƙaryata waɗanda suke wato a cikin imaninsu da kuma musuluncinsu. wanda dama an sharɗanta mana cewa dukkanmu ba za mu zama musulmi ba ba za mu ba mumini ba sai mu fi son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fiye da yadda muke san kanmu da dukiyarmu da ƴaƴanmu da matanmu da iyayenmu gabaki ɗaya. duk wanda bai fi san manzon Allah fiye da kansa da babarsa da matarsa da ƴarsa da babansa da duk duniya ba to bai zama mumini ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito fili ya bayyana wa musulmi inda za a domin su yi shiri sosai su yi tanadi isasshe kuma ya sa aka yekuwa ƙabilun larabawa na birane da na ƙauyuka domin su fito da dakaru da masu taimaka musu da taimako na kuɗi da kayan aiki domin wannan yaƙi gagarumi mai hatsari da za a fuskanta kamar da ya zo a cikin asira annabawiya a sahiha ta dr akram da arrahiqul maktum sahabbai sun yi iyayensu wajen ciyar da wannan wato rindina da ba ta gudunmawa waɗanda suka fi kowa taimakawa a wajen wannan yaƙi sune usman bin affan ya bayar da raƙumi ɗari biyu azurfa uƙiya ɗari biyu dinare dubu doki ɗari da guzurinsu da wahalharinsu da kuma ɗaukan nauyin waɗanda za su hau kan dokin a fita yaƙi na biyu sayyidina abubakar ya bayar da dukiyarsa duka saboda Allah na uku abdurrahman bin auf ya bayar da uƙiya dubu biyu haka sayyidina umar ya bayar da rabin dukiyarsa gabaki ɗaya ya ɗauko dukiyarsa rabi ya bayar shi ko abubakar ya bayar da duka da haka a ranar an ga farin ciki da sakin fuska da murmushi da annashuwa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan irin yadda sahabbai suka sadaukar da dukiyarsu saboda Allah sannan akwai Abbas da Talha da Sa'ad bin Abi Waqqas da duk wani wanda Allah ya hore masa sun iya su wajen wato bayar da gudunmawa domin cin nasarar wannan rinduna Muhammad bin Masalamata ya bayar da dukiya shi ma mai yawa dukkan sahabbai kowa ya kawo abin da Allah ya hore masa abin da ya sa sunayen waɗancan ya fi fitowa saboda su suna da wadata sosai ba kamar sauran ba don haka aka fi jin sunansu a wajen ciyarwa haka mata sahabbai sun yi ta aiko da kuɗi da kayan adonsu na zinare da azurfa domin taimakon addinin Allah kamar awarwaro ɗan kunne manduwa sarƙa zobe bajo da duk wani abu da suka san cewa za a iya siyar da shi domin a taimaki addinin Allah mata suka dinga turo da shi daga cikin gida dama mata an san su wajen taimakon addini da tausayi da sakin jiki wajen addinin Allah mata ba kasafai ake samun munafukai da yawa ma a cikin su ba saboda sun za su yi abu da gaske suke yi wasu sahabbai da ba su da hali sai suka dinga wato yin dako domin su sami abin da za su taimaka addinin Allah akwai wani sahabi da ake kina Abu Khaisamatal Ansari ya kawo dabino kwano daya ya je ya dako aka bashi dabino kwano biyu ya kai wa iyalansa kwano ɗaya su ci ya kawo taimakon addini kwano ɗaya akwai wani sahabi mai suna abu aqil ko abu uqail ya bayar da rabin kwano na dabino shi abinda Allah ya hore masa kenan kuma abinda zai iya taimaka addini kenan har munafukai suka koma gefe suna zumɗe in ka bayar da yawa su ce ka nuna wa Allah kai mai shi ne wato kayi riya in ka bayar da kaɗan kuma su yi tsaki su ce mai Allah zai yi da kaɗan wato sun shi munafiki ba a fita in kayi abin kirki ya zage ka in kayi abin tsiya ya zage ka tunda shi ba zai iya ba zai iya abin kirkin ba har wato akwai wani sahabi mai suna Ulbatu bin Zaid wato ya rasa abin da zai bayar shi rabin kwanan na dabinan ma bai mallaka ba da haka sai ya fashe da kuka ya dinga rusa kuka dan ya rasa abin da zai bayar daga ƙarshe ya tashi ya sallah a biyu ya ce Allahumma innaka qad amarta bil jihadi wa ragabta fihi wa lam taj'al inda indi ma ataqawa bihi ma rasulika sallallahu alaihi wa wa inni atasaddaqu ala kulli muslimin bi kulli mazlamatin asabani biha fi jasadi aw irdi ice ya Allah hakika yi umarni da yin jihadi kuma ka kwadaitar ayi jihadi amma baka sanya a hannuna abin da zan samu ƙarfin gwiwa da shi wajen taimakon annabinka sallallahu alaihi wasallam ba wajen jihadi don haka na yi sadaka da duk ga kowane musulmi a bisa abin da ya aikata a gare ni na zalunci a gangar jikina ko a mutuncina ma'ana duk wanda ya cuce ni to na yafe masa abin da zan iya yi kenan tunda ba ni da hali bari in yafe wa musulmi abin da suka yi min ba daidai ba duka na yafe musu ko me suka yi min na yafe musu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji haka sai ya ce Allah ya yi masa gafara wato Allah ya yi wa shi wannan sahabi gafara kamar yadda su a cikin al-isaba juz'i na hudu shafi na ɗari biyar da arba'in da shida da na kuma ɗari biyar da arba'in da takwas kuma ya zo a cikin asira annabawiya a sahiha na Dr. Akram cikin juz'i na biyu wasu habai da suka rasa abin da za su bayar sai suka fashe da kuka su ne akwai Salim bin Umair akwai Abu Laila Almazini akwai Amr bin Ana Ana mata akwai Salamatu bin Sakhar akwai Al-Irbad bin Sariya akwai Abdullah bin Mughaffal Ma'aqil bin Yasar Abu Banu Muqarrin ah, abu masu akwai waɗanda suka wato ainihin waɗannan suna daga cikin mutane waɗanda suka rasa abin da za su bayar da suka fashe da kuka wanda aya ta sauka a cikin suratul tauba game da su abu musa ya aiko da jama'arsa domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba su abin hawa da guziri domin su fita yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce babu abin da zai iya ba su na hawa ko ba zai iya ɗaukar su ba da haka su ma sai suka fashe da kuka daga baya bayan an samu taimako daga wasu annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa aka kirawo su ya ce musu ga abin hawa an samu ku zo ku hau kamar yadda ya zo a cikin sahihul bukhari munafikai kuwa suna gefe suna nan suna ta zumɗe da raɗa da munafunci da gulma wanda shine babban aikin munafukai ba abinda suka iya sai wannan ya musliman ahwa wa yahwani qalbi baka mutasailan an ikhwati al-imani afwan akhi bayan gama shiri tsaf manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita zuwa Taboka ranar Alhamis shekara ta tara a cikin watan Rajab kamar da ya zo a cikin arrahikul maktum shafi na ɗari da talatin 437 ya bar wakilai masu kula da gari da iyalansa akwai sayyidina aliyu wanda ya ce ya kula da iyalan gidansa akwai muhammad bin masalamata ko siba'u bin urtufata waɗanda aka ce su kuma su kula da madina wanda bayan fitar annabi sallallahu alaihi wasallama munafikai suka dinga wa sayyidina ali zumde cewa annabi ya bashi a gida ne saboda rakinsa ko kuma saboda rashin karfinsa wanda sun san duk jaruman duniyan nan da aka yi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam babu kamar sayyidina ali da haka da ya haka ya je ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce kwantar da hankalinka kai matsayinka a guri na kamar matsayin wato harun ne a wajen annabi musa da haka ya ji daɗi ya koma ya ci gaba da kula da wannan malaman tarihi sun yi saɓani akan yawan rundunar da aka fita da ita wannan yaƙi na taboka bukhari ya rawaito a hadisin ka'ab bin mali ya ce wal muslimuna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa kathirun wala yajma'uhum kitabu hafizin ya ce musulmin da suke tare da annabi sallallahu alaihi wasallama suna da yawan gaske littafi wato kamar ka ce rijista wato ba za ka iya tattara su a cikin littafi guda ba ko littafi na mai kiyayewa ba zai iya kiyaye su a cikin guri guda ba kamar da sun fatahul hulbari juz'i na takwas shafi na ɗari da sha uku musulun ya rawaito a wata riwayar cewa ya ziduna ala asharatil alaf wato yawansu ya fi wato dubu goma cikin muslim juz'i na takwas shafi na ɗari da sha biyu hakim ya ruwaito da ibnu ishaq cewa su dubu talatin ne hakanan abu zur'atar razi ya ce su dubu arba'in ne cikin fatahil bari juz'i na takwas shafi na ɗari da sha takwas haka zaidu bin Sabe ya ce sun kai mutum dubu wato talatin wanda wannan ruwaya ita aka fi rinjayewa na dubu talatin ɗin a cikin magazi na waƙidi cikin juz'i na uku shafi na ɗari tara da casa'in da shida amma mafi yawan malaman tarihi sun tafi akan cewa su dubu talatin ɗin ne a cikin asira annabawiya a sahiha da zadul ma'ad da arrahiqul maktum da na Doktor akram juz'i na biyu shafi na 437 da sun tafi akan cewa wato adadin nasu wato dubu talatin ne manzon Allah sallallahu alaihi ya raba tutoci babbar tuta ya bayar da ita ga sayyidina abubakar siddiq radiyallahu an sannan ya bayar da tuta mai binta ga zaidu bin Azubair bin awwam sannan ya bayar da tuta ta ausu wato kabilan ausu daga cikin ansar ya bawa shugabansu usaidu bin hutair hakanan ya bayar da tuta khazraj wato ɗaya da kabila ɗin ta cikin ansar ga abu dujana ko kuma habbab bin munzir al bin munzir kamar da ya zo cikin ɗabaƙatu ibn sa'ad juzi na uku shafi na ɗari da sittin da tara da kuma magazi na alwaƙidi juz'i na biyu shafi na 996 da da kuma ibnu sa'ad sannan sauran kabilu aka ce su ma kowa ya kawo ɗaya daga cikin shugabansu da za a danka tuta a hannunsu hikimar wannan shine in kowace kabila akwai tutarta to wannan zai fi jarumta a filin daga domin kowace kabila in aka bata ta kiyaye wani bangare in aka samu aka zo musulmi ta wannan bangare to wannan kabila za a zarga da haka kowace kabila za ta yi iyayinta ta gaba a cimma musulunci ta bangaren da aka bata tsaro ba wannan wata dabara ce ita ma ta yaki baka ce hausawa su tsare bangare kaza fulani su tsare bangare kaza yarabawa musulmi su tsare bangare kaza waye su tsare eh, bare bari su tsare bangare kaza to sai a ce kowa ya iyayensa ya gaba ta bangaren sa musulunci ya kai kasa ba to wannan zai kara musu jarumta kowace kabila za ta yi karfin hali ta ga tayi abin kirki a wannan guri kabilar kuma banu malibin najjar suka bayar da tutar su ga zaid bin thabit nan kuma kamar yadda ya zo banu amr bin auf suka bayar ga abu zaid haka nan banu salamata salamata suka bayar ga mu'azu bin jabal kamar yadda ya zo a cikin wato tariku dimash juz'i na ɗaya shafi na hudu da sha shida na ibnu asakir da kuma asira annabawiya as-sahiha juz'i na biyu shafi na biyar da da talatin biyu. haka dai wannan shiri ya kama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gama shiri tsaf ya kama hanya bayan ya gama shiri ya raba tutoci tare da wannan makekiyar runduna a wannan wato yaƙi mai tsananin nisa ga tsananin wato kishirwa ga rashin ruwa ga ƙarancin kayan aiki amma tare da haka ga ƙarancin tattalin arziki ga wuya da ake ciki amma annabi sallallahu alaihi wasallama da ya kara addinin Allah ya fita tare da wannan sahabbai nasa masu daraja bayan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kama hanya yayi nisa to akwai waɗanda aka bari a gida waɗanda ba su je yaƙi ba su waɗannan sun kasu gida-gida akwai waɗanda annabi ya ba su tsaron madina waɗannan suna da uzuri kamar sayyidina ali da wancan sahabi da kuma sauran sahabbai da aka ce su tsare madina don ba za a fita yaƙi duka a bar gari ba kowa ba don an bar baya kenan da wani abu da aka dole a bar wasu su tsare gari akwai mata da yara da tsofaffi da marasa lafiya waɗanda su waɗannan tuni dama Allah ya musu uzuri a cikin alkur'ani sai wasu daga cikin sahabbai waɗanda suka ki fita yaƙi ba tare da uzuri ba wanda za mu yi bayanin su sune Ka'ab bin Malik da Muraratu bin Rabi al-Amri da Hilal bin Umayya al-Waqifi da sauransu yan kaɗan kamar su wato Abu Zar al-Gifari wanda daga baya ya Annabi sallallahu alaihi wasallama da Abu Khaisama al-Ansari wanda shi ma daga baya biyo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma su ukun nan ba su je yaki ba kuma ba su da wani uzuri da za su bayan na ƙarya ko na gaskiya wanda za a karɓa face kawai dai sakaci da aka samu wanda ana samunsa kuma ɗan lokaci bayan lokaci to daga baya su ma bayan sun wahaltu haka musu gafara waɗannan manyan sahabbai da na ansar guda biyu daga cikinsu sun je yakin badar ɗaya kuma da shi aka diya kokon annabi sallallahu alaihi wasallam in ka ɗauke taboka da badar wato shine ka abin malik akwai kuma wasu gungun munafukai sun kai su tamanin waɗanda dukansu ba su je yaƙi ba kuma dukansu ‘yan madina ne saboda yawan mayaka sun ɗauka ba za a gane rashin zuwansu ba kowa ya je ɓoye a gida ya ƙi fita don suna ga kamar wannan yaƙi ba za a ci nasara ba da kuma wasu ƙauyawa su ma sun kai su tamanin da biyu daga ƙabilar banu gifar waɗanda suka ƙi fita yaƙi saboda munafunci cikin fatahil bari juz'i na takwas shafi na ɗari da sha tara ya zo da bayani gamsashe akan waɗannan ɗin bayan fita bayan tafiya ta fara nisa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fara tambayar wasu mutane da ya san su amma bai gansu ba irin su wato kaltumu bin hussein algifari haka bayan ya isa taboka ya tambayi ka'ab bin malik cewa me yasa bai ga ka'ab bin malik ba da sauran ire-iren waɗannan waɗanda ya san manyan mutane ne masu daraja amma kuma ya duba bai gansu ba wanda suratul tauba ta sauka ta yi bayani dalla-dalla game da yadda mutane suka fita wannan yaƙi da kuma waɗanda suka ƙi fita da masu uzuri da marasa uzuri da waɗanda suka ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama uzurin ƙarya suka ƙi fita yaƙi tare da shi to waɗannan duka Allah ta'ala wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayani game da su kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ci gaba da tafiya to bayan an kai wani guri da ake kira wadil qura manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga an kusa zuwa gidajen samudawa sai ce wa sahabbai in mun isa wancan gurin kada kowa isha ruwa a gurin kuma ku samu mayafi ku rirrife ku. ku wuce kuna kuka domin wannan guri an saukar da azaba an halakar da mutanen gurin gaba ɗaya ba abin da Allah ya bari sai gidajensu da hakan an zo gurin kowa ya rufe fuskarsa ya wuce yana kuka don kada musibar da ta faɗa musu ta shafe ku kamar da yazo a cikin sahihul bukhari juz'i na 1 shafi na 637 waɗannan sahabbai suka bi abin da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya faɗa ana zuwa wannan guri kowa ya rufe fuskarsa suka yi gaggawa suka wuce wannan guri da wato gidajen samudawa to akwai kishirwa da ta damu wasu sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullah ka ce ka mu ruwa a gurin can kuma ga kishirwa ta dame mu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannunsa ya roki Allah nan take Allah ya turo girgijiya ta yi ruwan sama kuma gashi gurin ma ba ruwa amma aka yi ruwan sama dan a nuna mu'ujizar annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda zuwa cikin ar-rahiqul maktum juz'i na 4 shafi na 437 bayan an kusa kaiwa ta boka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarci sahabbai da in sun isa taboka kada kowa ya sha ruwan taboka saboda ruwan ba shi da kyau sannan kuma ɗan kaɗan ne ya ce kowa ya haƙuri su bari sai ya iso bayan an je wasu sahabbai guda uku suka riga zuwa gurin suka yi maza suka sha ruwan gurin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya musu faɗa ya kuma ɗebi ruwan gurin ya alwala sai ya mayar cikin rijiyar wanda ta kafe da ruwa baya fitowa sai ya kira ɗaya daga cikin sahabbansa wanda ake kiransa mu'azu bin jabal Ya ce, yushuku ya mu'azu in talab bika hayatun an tara ma hahuna kadumuli a jinanan yace ya mu'azu in Allah ya maka tsawon rai yau da gobe za ka ga gurin nan ya zama babbar gona ana noman rani har yanzu wannan yanki na taboka yana ɗauke da wannan arziki sakamakon wannan ruwa da annabi sallallahu alaihi wasallama ya alwala a cikin ƙoƙo ya mayar cikin wannan rijiya sai Allah ya batta da ruwa har yanzu ana samun ruwa a gurin kamar da cikin sahihu muslim juz'i na biyu shafi na ɗari biyu da da arba'in shida. manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sauka a Taboka rundunar Rumawa kuma sun gudu jin labarin ga annabi nan tafe don haka kowa sai cika wandansa da iska suka gudu suka bar gurin annabi sallallahu alaihi wasallama ya sauka a wannan guri ya ga babu kowa sai wani wato sarkin gurin da ake kiransa Yuhannatu bin Ru'bata sarkin Aila ya zo suka yi sulhu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce shi dama ba ruwansa a cikin wannan yaki daga jin haka kabilun da suke wannan yaki yanki kamar irin su jarba'u irin su azruhu su ma suka yi sulhu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har yasa aka rubuta takarda ta yarjejeniya da sulhu tsakaninsa da su bayan kwanaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tura Khalid bin Walid zuwa wani guri da ake kira Ukaidiru can cikin Dumatul Jandali tare da soja 420 ya gaya musu za su je su sami wani sarki wanda ake kiransa wato ainihin sarkin Ailatu za su same shi cewa yana nan yana farauta da haka su kamo shi su taho da shi sahabbai suka tafi wannan guri suka je suka kama shi aka zo da shi gaban annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma ya nemi ai sulhu manzon Allah ya sulhu da shi ya kuma wato ainihin kyale shi to nan za mu tsaya a cikin wannan shiri namu na kundin tarihi a wannan mako a cikin bayanin da muke na fitar annabi sallallahu alaihi wasallama yakin taboka insha Allah mako na gaba za mu dora inda muka kwana a madadin wanda ya ɗauka mana wannan shiri Musa Suleiman Dutse da kuma ni mai gabatar da wannan shiri na kundin tarihi da kuma shashin addinin musulunci na gidan Radio Freedom nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh متسائلا عن إخوة الإيمان عفوا أخي